a ranar Litinin 7 ga watan Oktoba shekara 2024 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarun tare da Hawa Usman ga kanun kanunsu. Wata gobara ta tashi a kasuwar bisashe ta agar da jiya da maraice muna tahe da tsokacin gwamnan jiha da ya tattaki a wajen. A labarin na yau mun taɓo fannin kayan garake musamman ma bangaren ɗanyun kaya waɗanda farashin nasu ke da sauƙi saɓanin wasu kuma da suke tsada ku biyo mu cikin labarin. rahoton na musamman na wannan maraicen tun da muna ranar litinin kan batun 'yanci za mu taɓi manufar yin garkuwa da mutane da fata auna lahiya ga labarun kamar yadda suke wata wuta ta tashi a kasuwar bisashe ta agada jiya inda ta haddasa barna mai yawa gwamnan jihar general da brigade ibra isa bulama ya yi tattaki a wajen inda ya furta cewar za a ɗauki matakai don kawo sabbin tsare-tsare a kasuwar don a guje ma irin wannan gobarar zuwa gaba kamar yadda ya shaida ma sai Karim. Mun bukaci ofishin magajin gari da ya yi raskunan matsalar na wannan al'amari da ba da lokaci ga duka waɗannan 'yan kasuwa da su gyara wurarensu da kawo tsari cikin wurin yadda ya kamata domin kaucewa irin wannan tashin hankali a nan gaba. Haka kuma da tantance dukkan irin waɗannan wurare. Mutane sun kafa shaguna ba tare da tsari ba. Dole sai an ɗauki matakai ganin yadda wurare suka matse tare da rumfunan zana gine-gine da ba bisa doka ba. Kenan da za zaran wuta ta tashi to gobara za ta bazu ko menene dalilin wannan gobara don matsala ita ce ta cunkoso da rashin tsari dole gobara ta bazu allah ya da gobara ga shaguna kusan hamsin domin haka ne na baiwa ofishin magajin gari wani wa'adi na ya kori waɗannan 'yan kasuwa da suka kafa shagunan su ba bisa tsari ba ƙungiyar rufin marobe da ta haɗa ƙungiyoyin makiyaya na ƙasar niger na gudanar da wani zaman taro a doso kan tafiyar al'amuran kiwo kan iyakoki da cikin gida. Amadu Halidu shugaban kungiyar ya ma ausi Abdurrahman ƙarin haske. matsalolin da ratsa dabbobi ta iyaka ke fuskanta mun sani akwai kusan shekaru biyu da suka gabata ƙasashen da ke bakin teku na nuna adawa kan wannan kiwon dabbobi cikin wata ƙasa musamman idan muka ɗauki makwabciyar ƙasarmu da ke benin shekara biyu kenan da ta hana a shiga ƙasarta kenan wannan matsala ce ta gaske da kenan idan kuma muka ɗauki babbar makwabciyar ƙasarmu najeriya shigo da dabbobi domin kiwo ba a hana ba amma akwai matsaloli da dama na tsaro kenan makiyaya suna cikin haɗari shi yasa a yau shige da ficen dabbobi cikin wannan yanki gaskiya yake da matsala waɗannan matsaloli ne matsalar shige da ficen dabbobi take fuskanta domin yin rigakafin sace-sacen albarkatun noma a wannan lokacin na kaka matasan ƙauyen da garka da ke birnin kwanne sun girka wani kwamiti na sa ido shugaban kwamitin asuman mai samari ya yi kiran matasan kansu ba da himma cikin wannan tafiyar kamar yadda ya shaida ma asuman musu arzika le magabata sun zaka sun kadaddan muna wannan kwamiti yau dagar kayan yanzu abun da rage gare mu mu yan kwamitin kuma irin kwamitin ga da mun ka aza ma watan mutanen da dagar ka da maza da mata su ba mu goyon baya da busa wagga ta haya ta kwamiti dan shi wa kwamiti wangan unwani na kowa na tun da kwanan ga abubuwan da aka a ɗibe ɗiben kayakin mutane yanzu in ga kwamiti wani sun kasa idanu in sun ga abun da su rere shi dole na su tsaye da mutum a bincike shi a ana ka samu wanga abu ina ka hito ina zaka to shi ya tsaro kuma dan mutum ka kawai wai mutum wai wanda baka yarda shi kaza ka a'a ba kai bugun gaban wai ka ci wai ni ni gawa ni ni kaza ni tura mai asiri a'a kai dai sirri na sirri na dan saboda ka ta harka ta an ka ci tsaro akwai hatsari ciki kuma watan matasa matasa na kagarka don Allah wanga harka ku bata goyon bayan in kaga an tuzarta mutum shi ya tuzarta kai ne labarin na yau sun yi tattaki zuwa kasuwa musamman ma a bangaren kundin uwar gida domin a 'yan kwanakin baya bayan nan ɗanyun kayan dai sun wadatu a cikin kasuwannin birnin yamai da kewaye amma kudaden nasu sun sha bamban musamman ma tafarnuwa da ta su tsada kamar yadda zakuji a cikin wannan rahoton da rafiya abdullahi musi ta haɗo mana tumati yanzu kai yana da sauƙi bisa ba bisa kan farko ba tun yanzu da ka zo in ka zo da talaka ashirin ana muka in ka zo dai san ana dama maka dai gwargwadon hali Gaskiya yanzu kayan sun yi arha yadda da misali danyen tumati da in ba dala ɗari ke gare ka ba ba za ka samu ba shi ma kuma guda uku raka ne za a baka yau da ishirin kinka ka samu danyar tumati amma kwankwambur da aubergine suna da tsada sai dai a tarugu shi yana da sauki. abin da ya sa ya saboda ga ga yadda aka son shi na kashin shi taho sannan mutane suna ya so su ne shine ya sa tsada ko ta aga da sa a ci babu shi in sai amma sai da jika shida ko jika shida A gigime da ke jihar Rifa al'amarin kaciyar mata na ƙara haɓaka a 'yan shekarun baya-bayan nan. Wani bincike da ƙungiyar Koni Prata da ke yaƙi da kaciyar ta mata ta gudanar ya nuna cewar wannan kaciyar na kawo cikas ga lahiyar mata da yara gari alhaji batamma shugaban kungiyar konifrat ta reshen nadifa a cikin firarsu da abdullahi maina mun yi anket duka cikin jihar Difa duk kabilun da suke cikin jihar Difa. Binciken na ya bamu abu mai zurfi. ba kaman gegime ba inda akwai Laraba wanda suka zo daga wajen Chadin nan a kungiyar su in za su je bulaguro don gudun kada wani ya so matansu ne su kuma matan don kasu so maza don saboda ba mijinsu. Shi yasa ake musu wannan kaciya. Wa'ansu banci ma ana yanke masu wannan ɗan hancin nan na gaban yarinya. Akwai ma wa'ansu kishin har ya kai kishi har gaban farshin magabaci suke ɗinkiya su bar mafitsara. Za su je su yi bulaguro in wata nawa ne in shekara nawa ne za su je su dawo. Matar tana cikin wahalanta haka na in su da suka zo ne sa sa aska ko wani abu sai su buɗe don su suka ɗinke za su buɗe kuma su yi da su. Hatsarin yana da yawa. Yankan da ake yi zai iya yi wani kurji can wani ƙari yana iya ya toho a cikin farshin matar ana batta cikin gidansu haka na hajji ne ya zuba hata mutu akwai la'ani da yawa wasu 'yan jarida arba'in na gidajen rediyoyi na karkara na jihohin zandar da difa sun samu horo kan yaƙi da cutar masassarar cizon suburo daga hudu zuwa shida ga wannan watan oktoba a can difa wannan tsarin ƙungiyar da ke yaƙi da cutar masassarar cizon suburo ita ta tsara shi zuwa ga 'yan jarida a cikin zumar kawo ragowar rashe-rashen da ake samu ta dalilin wannan cutar a ƙasar Nijar. Mu saurari ra'ayin wasu 'yan jarida da Gidi Abdurrahman ya haɗo mana. Horo ne mai muhimmancin gaske gare mu masu shirye-shirye a gidajen rediyo na karkara. Aikin mu wajen yaƙi da zazzabin cizon sauro shine na baiwa al'umma labari kan rigakafin wannan cuta da kuma jinya yadda ya kamata a yi ta domin yaƙi da cutar malaria. Gaskiya wannan tunawar da suka yi su yi radio communautaire wanda al'umma na karkara su suke shuraren su wanda zan mu samu dama gashi sun gaya mu dalla dalla abin da yake kasu sassara to wallahi za a samu dama a cikin wannan mace-mace da rashe-rashe na yara da ake abubuwan da muka koya gaskiya abubuwan masu mahimmanci kwana uku nan abubuwan masu mahimmanci ne abin da yake damun al'umma insha Allah in muka tayi mu ma za mu tashi inda magana mu zai tayi insha Allah kafa baya tahiya za mu wayar kai al'umma dangance da rashin kyawun sakamakon jarabawar ƙarshen karatu 'yan makaranta a ƙaramar da'irar cota a shekarar da ta shige masu ruwa da tsaki a fannin ilimi da horo na yankin sun yi wani zaman taro don samun ma matsalolin bakin zare ganawar da ta wakana a ranar juma'a da ta gabata musa mamadu shugaban kwamitin da ke nazari kan wannan batun ya ma barhamu hasumi karin bayani Mun shirya wannan karamin dandali domin tantance matsayin kowa game da mummunan sakamakon da aka samu a lokacin jarabawar BAPC da CFAPD da kuma baccalaureate a shekara ta 2024 a nan kyauta domin gaskiya sakamakon sun yi muni sosai. Dalilin kenan muka kira wannan taro kowa kuma ya ɗauki laifinsa domin gaba a gyara a samu sakamako mai kyau. Matakan da muka ɗauka a wajen wannan taro sun haɗa a ɓangaren bangaren ɗalibai shine na ƙara da kai har ma daga wajen uwayen yara a bangaren hukumomin makarantu ya kamata kowa ya ɗauki nauyin da ke wuyansa game da gwamnati kuma muna kira da ta saka malamai da kwararru a fannin ilimi cikin yanayi mai kyau a yau kinnan ne ofishin jakadancin kasar amurka ya yi biki wato na da sojojin da suka rasu a farmakin na tungu-tungu hudu ga wannan watan na oktoba shekara ta 2017 inda sojojin ƙasar Nijar hudu da na Amurka hudu suka rasa rayukansu. A cikin wata sanarwa da ya fitar jiya, ofishin ya ƙara jaddada goyon bayan shi ƙasar Nijar da al'ummarta, inda ya ƙara da cewa za mu ci gaba da kama ma ƙasar Nijar cikin tafiyarta ta yaƙi da ta'addanci da tsageranci. a cikin zumar ta neman zaman lahiya da kwanciyar hankali a cikin yankin. An yi wata ganawa a satin da ya gabata a birnin Yamai. tsakanin masu gidajen rediyoyi na ƙasar Nijar da wata tawaga ta Hamas a Afirka da ke girke a murtaniya Dr. Muhammad Sidi Abu Sagir shi ya jagoranci wannan tawagar ma'anarta kuma ita ce bayyana irin yanayin da al'ummar Palestine take ciki da kuma ƙara ƙarfafa goyon baya a gareta. kamar yadda kamfanin anp ya bayyana a yanzu sai rahoton na musamman yin garkuwa da mutane laihi ne da kundin shari'a na ƙasar nijar ya yi tsokaci a kan shi ga maudu'in ta'addanci da zuba kuɗaɗe kan ta'addanci domin sanin takamaimai irin hukunce-hukuncen da suka rataya kan wannan batun musamman ma kan wanda ya aikata laihin na yin garkuwa da mutane nise karim mai fira tare da umaru gajiyar bilal juju a mashara'anta ta agadas ga kuma abin da yake cewa Me ake nihi da yin garkuwa da mutane? Game da batun garkuwa da mutane, ana iya cewa akwai doka amma ta fuskar ta'addanci cikin kundin hukunce-hukunce na ƙasar Nijar. Hakika hana wani 'yancinsa na warwara ko kai da kawo baya da misalai da doka ta tsaida na rikewa cikin wasu keɓaɓɓun wurare. Menene abubuwan da ke tattare da yin garkuwa da mutane? La sequestration. Rike mutum ba bisa doka ba, hana mutum 'yancin walwalarsa ba bisa doka ba, ya saba 'yancin mutum bisa misali baya ga waɗanda doka ta tsaida kuma cikin wasu wurare iri guda domin tilasta ma wasu mutane da aka tantance gwamnati da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa keɓaɓɓun mutane masu faɗi a ji masu zaman kansu su yi wani abu ko kar su yi wani abu kuma za aza wannan a matsayin wata barazana ko kuma wani yanayin kamuwa ko kuma ta ta wannan tsarewa har ya kai ga hana mutum 'yancinsa na kai da kawo zai iya kasancewa dalili domin sakin waɗanda aka kama ko kuma ake tsare da su a nan mutum yake zama laifi yin garkuwa da mutane kamar yadda kuduri mai lamba 399 da goma sha na kundin shari'a ya tanada. Suwa ke da alhakin gurfanar da masu yin garkuwa da mutane. Abubuwan da aka tsaida bisa layi na ɗaya na kuduri mai lamba 265 na kundin shari'a za su fuskanci zaman kaso na shekara goma zuwa talatin a lokacin da aka aikata su domin tilastawa wani wani mutum na daban kenan abin da ya zama hujjar tilastawa ya tabbata kuma za ku lura cewa hukunce-hukunce ne na manyan lafuffuka aka tsaida kuma har yanzu wannan laifi a bangaren mu muna ganin an sanya shi bisa dokar ƙasar Nijar cikin rukunin manyan lafuffuka bisa la'akari da hukuncin da ake aiwatarwa haka kuma layi na biyu ya tanadi matakai guda idan mutane da aka kama ake tsare da su ko aka yi garkuwa da su sun yi fama da gallaza ko cin zarafi to za a yanke ma masu laifi laifin hukuncin zaman kaso na rai da rai domin nuna muku cewa dokar Nijar ta hukunci mai tsanani na zaman kason rai da rai. nan da muka zo ƙarshen labarin na sashen hausa na wannan maraicen kada ku shigala da an jima kaɗan akwai musu hassan ɗaukar labaru na sashen zaurmanci a yi saurare lahiya allah ya ba mu alheri Shin kuna son samun shirye-shiryen Studio Kalangu saman WhatsApp? Hanya guda ce aika saƙo saman lamba 80 6 8 54. kuna iya sake sauraron labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin airtel kyauta har so biyar za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka sauran shirye-shirye a kan manhajar studio kalangu da kuke iya saukewa ta play store a gaya. Tare da Radio Fara'a. Lamba uku zangon FM. A Tesawa. Tare da Radio Tarmamuwa. Lamba biyar zangon FM. A birnin Kwani. Tare da Radio Niya. Lamba biyar zangon FM. A Balle Yara. Tare da Radio Dalol. Lamba shida zangon FM. Studio Kalangu.